hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da talatin ga watan march shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na ɗari uku da sha biyu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sahihul bukhari na al'imam abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi Allah madaukakin sarki ya gafarta wa malam idan yawa ba ta ba muna cikin kitabul hajji ƙarƙashin babin da ke bayani akan falalan hajji da kuma wajabcin shi a inda al'imam abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari ya buɗe wannan babi da ayan nan da ke cikin suratul hajji a inda allah madaukin sarki ke cewa walillahi alan nasi hajjil baiti manistafa ilaihi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin to kamar yadda yan uwa suke bibiyan karatun da muke yi da irin yadda muke bi sannu a tsanake cikin natsuwa da hankali muke fassara gaɓoɓin wannan aya a bisa fahimtar malaman farko to a yau malinsu ya ce wa ƙauluhu wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin duk wanda ya kafirce bi ma'ana wanda ya butulce ya hau kujeran naki ya bin wannan umarni na Allah madaukakin sarki na sauke wajabcin aikin hajji a kan shi to fa inna Allah ghaniyun anil alamin ya e sani ba ma shi ba inda dukkanin al'umma za su yi haɗin kai su ce ma ba za su yi hajjin ba to Allah madaukin sarki ya wadata ba wai yana bukatar su ne lalle ba ko su yi ko karfi ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan ayan a cikinta Allah madaukin sarki kai tsaye ya tauna tsakowa don aya ta ji tsoro a don komai ba sai don ka kalli irin miliyoyin mutanen da suke zuwa hajji da umara sai don kai kadai Allah madaukin sarki ya baka wadata a ce kai ba za ka bi umarnin Allah na sauke wannan farali ba to Allah bai son ka da kai da baka duk ɗaya a wurin Allah amma ka sani inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabuhum karshen tika tika tika duk ka gama bilayin zaka fada hannun Allah kun ga wannan tsari na karantarwan wannan aya shine abin da ɗaya daga cikin khulafa umar buna abdulaziz allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi ya yi amfani da wannan theory sakamakon ɗaya daga cikin gwamnonin shi da ya rubuto mai wasiƙa cewa a yankin shi an fa samu wani attajiri daga cikin attajirai ya hau kujeran na ƙi cewa shi ba zai ba da zakka ba umar ɗan ablaziz sai ya mai da ansan wasiƙa ga wancan gwamna da ya rubuto cewa karya ansa zakan shi ba ma na yau ba kwata-kwata ma a dina ansa ya kyale shi lokacin da wancan attajiri ya ji saƙon khalifa wanda shi ya san ko da ƙarfin tsiya za a iya nuna ƙarfin gwamnati a karɓe ta amma an ce a karɓi na sauran musulmi attajirai shi a bashi saniyan wari kan kai hakan nan da nan sai ya tattaro kan zakan da ake bin shi duka sai ya kawo gwamna ya ce a sisinka ba zan karɓa ba lokacin sai da gwamna ya rubuta takarda ya ƙara aika ma khalifa a lokacin khalifa ya dawo da sabon umarni da cewa an baka izini ka karba kun ga idan mutum ƙimimi daga cikin farilla ya ce ba zai yi ba to shugaba yana da daman ya ɗauke takalmin ƙarfi a kan shi misali lokacin da aka samu daga cikin waɗanda suke rudda suka hana zakka a zamanin sayidina abubakar ai abubakar cewa ya yi wallahi dafa fa za su ba da zakar raƙumansu ko shanunsu awaki da tumakinsu amma su ce ta baibayin da suka saba haɗa dabbobin da su a zamanin annabi yau ba za su ba da ta baibayin ba abubakar ce wallahi sai na yaƙe su domin duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka yace sai na yaƙe shi sayyidina umar yace to ai Allah madaukin sarki ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah haka annabi ya gaya mana sai ce eh ai ƙarshen hadisi ya ce illa bi haqqiha ana yaƙan mutum idan ya taɓa haƙƙin musulunci wa zakatu min haƙƙin islam daga lokacin na umar ya ce sai muka gamsu da cewa abubakar afkahuna ya fi mu fahimtar addini kwata-kwata da kun ga nan shugaba yana da dama yi aiki da wannan theory na wannan ayar cewa na laha zaniyun anil alamina amma fa a lokacin da aka ga cewa ɓannan shi ba za ta yi naso zuwa ga wasu ba idan ɓannan shi za ta yi naso wasu su kwaikwayo da abin da yake yi to a lokacin bai halatta hukuma ta ɗaga mai kafa ba za a karɓa tsiya-tsiya a hannun shi an fahimci wannan idan aka waye gari masu arziki ɗaya daga cikin su ce shi ba zai je aikin hajji ba don kare kada kashe kudin shi a banza dan shi ɗaya ne shugaban musulmi zai ya kyale shi amma idan ya zama masu arziki za su wofintar da ibadan aikin hajji ta wannan lokacin hukuma ba za ta basu ba sai a ce su je dole ko ba sa su domin a kara sauran al'umma daga irin wannan mummunan koyi da zai kai su zuwa ga fadawa cikin fushin Allah Allah maɗaukin sarki shiryar da قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد مال ابن عباس da malam mujahid da sauran malamai da dama suka ce ai wa man jihada faridatal hajji faqad kafara duk mutumin da yi musun farlancin aikin hajji to tabbas wannan ya kafarta ana ya san aikin hajji farilla ne ya san aikin haji umarnin Allah ne yana da ilimi a kan haka kuma yana cin hayyacin shi ba hauka ba kuma ba kayan baye ya sha ba sai yi musu farlancin aikin haji. halin ya ce hakika wannan mutum ya kafarta ya bar addinin Allah kuma wannan shine fassaran imam ibn abbasin da kuma allamatu mujahid Allah madaukin sarki ya saka masu da alkhairi wallahu ganiyun anhu kuma Allah madaukin sarki ya wadata da shi ma'ana Allah bai san shi Allah madaukin sarki ya ce bai san ka in kana da hankali duk abin da ka mallaka ya kamata ka kwaso ka ce gashi dan Allah ya ce yana yi da kai kun san yana daga cikin nadaman da wasu daga cikin masu arziki za su yi yayin ɗaukar ransu eh su ce rabbi laula a hartani ila ajalin karibin fa asaddaqa wa Salihi. wa suka ce aikin hajji ne Allah madaukin sarki ya baka lafiya ya baka dukiya ya baka dama na kaje ka sauki wannan faralin ka ƙi. to idan mutuwa ya zo ma mutum sai ya yi guri na irin abin da yake fuskanta na haɗarin da yake hange a lahira da kuma abin da zai ga dafa ya je ya sauke wannan farlan nashi to da shi kenan alherin da zai gani a lahira kuma yana da yawa yau ga dukiyar nan zai bari a raba wasu 'ya'ya da wasu mata wata mata je ta cin moriyar dukiyar da wani can kai kuma kai kai wahalan tara su Allah madaukin sarki ya kiyaye وقال سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن إكرمة قال لما نزلت الإمام إكرمة يشي yayin da Allah maɗaukin sarki ya saukar da wa mai yabtaghi ghairar islami dinan jin mutumin da ya zaɓi wani addini ba musulunci ba duk wanda ya bi wani tafarki ba tafarkin da addinin musulunci ya zo da shi ba to duk ibadan da ya yi allah maɗaukin sarki ba zai karɓa ba ma'anan wannan abin da ake ce ma bin wani tafarki ba na musulunci ba shine ka zo ka yi wani addinin da ba Allah ne ya yi umarni ba kuma fassara da bayanin annabi da fahimtar malaman farko naka aikin ya saba ma nasu. to ka sani Allah madaukin sarki ba zai karba ba wa huwa fil akhirati min al khasirin ne wannan aiki a lahira zai tashi cikin hasarar bayi Allah ya kare mu daga asara to da Allah madaukin sarki ya saukar da wannan qalatil yahud sai yahudawa suka ce a'a nahnu muslimun yu ai mu ma musulmi ne mun mika wuya zuwa ga Allah qala Allah ta'ala sai Allah madaukin sarki ya saukar ma annabi cewa fahsamhum fahajjahum ka je kai husuma da su kai muqabala da su kuma annabi ya je kuma sai rinjaye su ya'ani abinda Allah madaukakin sarki yake nufin cewa je ka husumance su shine qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce waɗannan yahudawa to cin da kun ce kuma musulmi ne don kun ji Allah madaukakin sarki yana cewa duk wanda ya addinin da ba na musulunci ba Allah ba zai karɓa mashi ba ko to inna Allah farada alal musulmi na hajjal baiti to Allah madaukin sarki ya farlantawa musulmi hajjantan ɗakin Allah manista ta'a ilaihi sabila duk wanda ya sami ikon haka ga lafiya ga guzuri to wajibin shi ne ya tafi wannan aiki na haji, to cin da kuma musulmi ne to mu ganku a taron aikin hajji faƙalo sai su waɗannan yahudu suka ci a lam yuktab alaina ai mu a cikin addinin mu ba a wajabta mana aikin hajji ba fa'abau an ya sai suka hau kujerar naƙi suka ƙi yin wannan aikin hajji. to lokacin da suka ƙi halartar taron aikin hajji to sai Allah madaukin sarki ya saukar da cewa wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin duk wanda ya kafirce daga cikin da kuma daga cikin ku to ya san Allah madaukin sarki ya wadato da shi da ba shi duk tafiyarsa daya wannan riwaya mala yace rawahu tabari fi tafsirihi al'imamu tabari ya ruwaito a cikin tasirin shi a jiz'i na bakwai shafi na hamsin min tariki isa an sufiya na bihi wa an ali radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sayyidina ali ya ce annabi ya ce man zadan mutumin da duk ya mallaki abin hawa ya mallaki guziri wa rahilatan da abun hawa wa lam hujja baitallah kuma yaki ya hajjanci ɗakin Allah ma ma'anar rahila huna a wannan zamani namu shine wanda ya mallaki biza da kudin jirgi ga fasko yayi sai me sai tiya mun gano wannan da kyau amma passport kaje kai tom print ka je an baka biza ka mallaki duk waɗannan abubuwa na yanayin da za ka iya shiga ƙasa mai tsarki kuma ga lafiya da wadata to ka tafi aikin haji in ko ka hau kujerar naƙi ka yi to saurara ka ji sai annabi ce fala ya durruhu mata yahudiyyan au nasraniyya ya zaba ko dai ya mutu ba yahudi ko ya mutu ba nasari wannan kuma shi ta juwo zalika bi annallaha qala ba don komi ba sai don faɗin Allah madaukin sarki da ya ce walillahi ala nasi hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila Allah madaukin sarki ya farlanta aikin hajji ga duk wanda ya sami ikon haka wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin duk wanda ya butulci ya bijire ma dokan da umarnin Allah to Allah madaukakin sarki ya wadatu daga tawayen duk wani dan tsagera wannan riwaya malai ce rawahu ibnu jaririn min hadisin muslim bin ibrahim bihi an abdurrahman bin ghanam annahu sami'a umar bin al-khattab yaqulu abdurrahman dan ghanam yace ya ji sayidina umar ɗan khattabi yana cewa man a ataqal hajja ya hujja duk mutumin da ya samu daman ya hajjanci ɗakin Allah sai ya ƙi fasawa'un alaihi yahudiyan mata auna tsaraniya to wannan ya ishe shi ko dai ya mutu ba Yahudi ko ya mutu ba nasare wannan ya zaɓi duk da zai tafi domin dai ya kafirce ma ɗaya daga cikin rukunin musulunci guda biyar Allah ya kiyaye shi sa duk mutumin da yake da arziki yake da yanda zai yi ko da kuwa kana da wani harka da za ka yi na zubin adashi to zuba in kai kwasa je ka hajjinci ɗakin Allah duk abin da kake bukata na rayuwa da kake sa ran waɗannan kuɗin su yi maka in ka je can ka roƙo ban fahimci wannan idan Allah ya taimake ka kai hajjil mabrur duk abin da ka roƙi Allah madaukin sarki a wannan yanayi kwantar da hankalinka wallahi a sannu cikin hankali za ka ga ijaba Allah ka sa da rabon ma ciki وقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن har ila yau ya ce annabi ya ce man kana indahu malun yablughu alhajja fallam yahujja duk mutumin da ya zan yana da dukiyan da zai iya ya kai shi aikin hajji sai ya kiye je aw indahu malun tahillu fihi zakka ko yake da dukiyar da wannan dukiya zakka ta hauta falam yuzakkihi sai ya kiya ba da zakan wannan dukiya sa'ala indal mautir raja'a to sai ya roki Allah madaukin sarki da ma a mai da shi duniya qala la'alli a'malu salihan fi ma tarat yace ya Allah ka mai da ni duniya mai yi wa aikata wani aiki na ƙwarai cikin damar da za ka bani faƙala buna abbasin faƙila yabna abbasin sai almajirai suka ce ya ɗan abbas inna kunna nara haza zalil kafirina ai mu muna tsammanin wannan ayar ta sauka ne a kan kafirai faƙala sai ibnu abbasin ya ce da su ana wa alaikum bihe ƙor'anan wannan fatawar da na baku bari in ja muku ayan alƙor'ani da ta tabbatar da shi Allah ya ce ya na amanu ya ku masu imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah kada ku yarda dukiyarku da 'ya'yanku su shagaltar da ku game da ambatan Allah game da farlancin Allah game da kowace irin ibada da Allah maɗaukin sarki ya farlanta muku wa mai ya fa'al zalika fa'ula'ika humul khasirun duk wanda ya aikata haka iri-iri Allah ya hore mai lafiya ya bari dukiya da 'ya'ya su shagaltar da shi daga bin Allah to wannan yana daga cikin hasararrun bayi wa an ku! Allah madaukin sarki ce ku ciyar mimma razaqakumul mimma razaqnakum daga ɗan abin da muka azurta ku mun gane ka ɗauka min ma ko mun ƙarancin shi na abin da Allah maɗaukin sarki ya azarta ku ku ciyar da bayan Allah min kobli tun kafin an ya'ati ya kumul maut tun kafin mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikinku, ita mutuwan nan ko kake ko kaso duk guje-gujen ka wata rana za a zo a ce ajiyar da Allah ya baka kawo idan ka bi Allah kaga wasu irin mala'iku masu haske da annuri da kyawun fuska da fararen tufafi turare na bugawa su sako cikin nutsuwa, suna ka suna ce maka na hana auliya hukum fil hayatid duniya la khawfun alaikum wala antum ba tsoro kakku damu abinda za ku tarar a gaba ba tsoro abinda za ku bari a duniya babu da na sani karka ce zan bar gida zan bar gona zan bar kudi zan bar yaya zan bar mata yan uwa da turo wannan gefe abin ke gaba babu tsoro a cikin shi na hana auliya a kumfin hayatun duniya mun san duk abin da kuka yi a rayuwar duniya kwantar da hankalinku ana can an shirya muku gara bata kaga mutum zai mutu cikin natsuwa hankalin shi kwance gane wannan shi za ƙur'ani ce wabtagi fi ma ata kallahu daral akhira kaga Allah bai ce kwashe dukiyanka duka ga bayar ba sai ce fi ma kun gane ata kallahu daral akhira ba ce ka bada duka ka zauna hannu zero ba sai ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kai gida mai kyau mota mai kyau auro amarya kyakkyawa duk wani abin arziki ka yi domin hankalinka ya natsa amma yi sadaka yi kyauta wabta gifi ma a taka Allahu darar akira wala tansa nasibaka min mina duniya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaikum ku ba kyautata irin yadda Allah madaukin sarki shi kuma ya kyautata muku ai to shine anan yake cewa kakka bari mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikin ku fa ya ƙola rabbi laula a hartali ka je na cewa ya Allah ina da ma a yaman yan jinkiri ila ajalin ƙaribin ɗan seconds ko ɗan minit ku gane wanda a cikinsu fa'asaddaka in je in fitar da zakka in yi sadakan in yi kyauta wa wa'akun mina salihin har ma in je in sauke farlin aikin hajji na sai Allah ya ce walai yi akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha idan ajalin mutum ya zo Allah madaukin sarki bai daga kafa wallahu khabirun bima kuntum ta komi sai Allah ya baku labari duka ba abin da Allah zai rige Allah zai ba da lakabirun bin ma kaga wannan maɗin haɗari ce babba ya abin da ka yi sai Allah ba ka labari sau da matsalar lahira wani irin sikeli za a zo da shi wanda layu yi gadiru tsagiratan wala kabiratan illa ahsaha ƙarami da babba wanda ka yi siya biya ƙididdige shi har ka ji kafirai suna ce a'a mali hazal kita la yughadiru tun wala kabiratin illa Allah da kanshi ya ce wa waje duma amilu hadira kwane mutum da abin da suka yi ne daga an halatto masa da shi wala ya yazlimu rabbuka don ubangijin ka bai cutar kowa ya jama'a mu shiga taitaye mu in Allah ya bamu wannan dama da zarafi mai marmaza mai marmaza babu umarnin mai duka Allah ka sa mu dace mala yace ce kalil hasan bin salih fi tasiri al al Hassan dan salih a cikin tasirin shi yace ce. uzakki wa Hajji in samu daman yin zaka da hajji shine abin da nake roƙo nake san a bani dama da zarafin iyi an alhassan kala kala umar bin al-khattab radiyallahu anhu al-imam al-hassan al-basri yace sayyidina umar dan khattab yace ce laqad hamamtu an ab'athu rijalan ila al-amsar yace na so ko nayi kirs da na tura dakaru da wakilan gwamnati su bi gari-gari fayanzuru ila man kana lahu malun su sa kwamitin bincike duk inda suka je abinci ko wanda yake da dukiya walam ya hujja sai zama bai hajji ba fayyadribuna alaihi aljizya sai su zuba jizya su rubuta cewa duk shekara ga abin da zai rika ba gwamnati kazalika qawluhu ta'ala yace ba don komai sa zan ɗauki wannan hukunci a kansu ba sai dan fadin Allah da ce wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin duk wanda ya bijiri ya butulce ma wannan umarni na aikin hajji, to ba ruwan Allah da shi kaga kafara to kaga sai rika ba gwamnati kudin da ya kamata ya je hajji da su koko kenan sai ba da haraji Allah ya kiyaye قلت haza خرج مخرج التغليظ wannan aya Allah madaukin sarki ya kawo ta ne domin ya zara ido ga duk mutumin da za a ce mai ga umarnin Allah yake wali haza qala ulama'una da wannan ne malaman mu suke cewa fa dhammanatil aya anna man mata wa lam yahujja wa huwa qadirun fal alai duk wanda ya sake ya mutu kuma wannan farlanci na aikin hajji yana kan shi bai je ya sauke shi ba to ukuban da Allah maɗaukin sarki nufin zai ma duk irin wannan danyen aiki to zai fuskanci shi kuwa wala yujzi an yahujja anhu ghayrahu ko da ko wani shi zai je mai aikin hajjin bayan mutuwan shi to wancan matsalan na nan ba abin da zai tashe ta li'anna hajjal ghairi law asqata anhu al-farda la saqata anhu al-wa'id da hajjin da wani zai mai zai sauke mai farlancin ku to da uquban ma an sauke mai tunda hajjul ghair bai sauke farlanci sai dai ya zama mustahabbanci to da farlancin bai sauka ba hukuban taka dokan Allah yana nan yasa kai a hankali in Allah ya baka dama rika tsibewa cikin ribanka rika warewa cikin albashinka rika tsungulewa nan da can kana tarawa kana adashin gata har ka je ka sauke wannan farlancin domin da yawa daga cikin mutanenmu Allah maɗaukin sarki ya hore masu hali da yanda za su yi din to sai su awai jira suke sai wasu dunkulallun kuɗi sun zo harkan da kake kana samun taro sisi da warewa kana tarawa an gano wannan ai ina son yi kaza in ka je can roƙo wannan abin gami abin kuma ka je tushen magani isa jama'a ku ji tsoron Allah duk wanda yake da hali da zarafin yin wannan ibada to kar ya saka ce marmazi yayi Allah ka sa mu dace a cikin tafsirin ƙortabi a jiz'i na hudu shafi na 143 ya ce wa an karatil da alhajja to raga duk alherin nan na aikin hajja ko wasu matsiyata suna nan su kuma sun tsaya duk abin da Allah ya ce e su kuma sun ce a'a kun gano wannan su jama'a ne da Allah maɗaukin sarki ya ɗebe ma albarka duk abin da Allah ke so shi kuma wannan ne ba su so Abin da Allah ke ƙi su kuma shi ne abin sunansu su ne al-mulhidun da yawa daga cikin waɗanda suka zarfafa cikin al'amarin boko zalla suna fadawa cikin tarkon waɗannan mulhidawar domin su suna aiki da tsantsan hankali ne ba ruwansu da abin da yake ƙarƙashin karantarwar shari'a to amma dai bari mu ji faƙalat su waɗannan mulhidun suka ce inna fihi tajridu thiyab matsalar aikin hajji na farko da bai halatta a yi shi ba suka ce illan farko ana sa mutane su tuɓe tufafinsu sai a zo a naɗa maka mayafi da zani wa zalika yukhaliful haya ce wannan ya saba ma tsarin kunya ai alhaya min al-iman <laughs> kaji ta kadare ku ku gane ma balla man balla illa ta ta hujjatihi wai namiji tsille ai wannan halafal haya wasu ayu kuma sa'ayi tsakanin safa da marwa wa huwa yunaqidul waqar wannan ya saba ma harka na natsuwa wa ibadar rahmanin lalzina shuna alal ardi hauna bayan Allah mai rahama na tafiya suke a cikin natsuwa kaga sa'ayi kuwa harkar shi babu natsuwa ciki za ka bai kamata a yi ba wa yul jimar jifan shedan da ake kuma da gerin marma ana yi ne ba wani target kana jifan abin da baka san ba baka taba ganin shi ba kawai ka ta jifa babu wani target fa zalika yudad al wannan ya saba ma hankali kana abin da baka ganshi ba baka san ba baka ji shi ba fasaru ila anna hadhihi al-af'al kulluha batila to dan ne suka ce duk waɗannan ayyuka da ake na aikin haji to ba daidai bane iz lam ya'rifu laha hikma wala illa so da su a lissafin su ba su gano hikima da dalilin yi ba Wajahilo annahu laisamin min shartil maula ma'al sai suka jahilci ɗaya daga cikin sharaɗin da ubangiji zai ɗaura aiki ga bawan shi an ya hamal makasut cewa dole sai bawan ya gane manufan Allah na cewa yi wannan abu bi jami'i ma ya amuru hubi ba duk abin da aka ce ka yi sai ka gano hikiman yin shi ba a matsayinka na bawa mai kai ya ce yi na gafa ko dokokin sojoji mai suke ce obe bi kawai to balantana dokan rabbul alamina zilkudaratu wasu sultan Allah ya kyauta la ya ce wala an a ala fa'idata kalifihi kuma ba lalle ne sai bawa ya leko ya gano fa'idan da ta sa aka ɗora mai wannan shari'ar ba wa inna ma ya ta'ayyano alaihim tisa bin da yake wajibi a kan shi kawai budo kan wa yalzumuhu domin min ghayri talabi fa'ida ba tare da ya bi yana kwakule kwakulen sai an gaya mai fa'idar ba wala su'al an makasudi kuma ba zai tambayi makasudin da ya sa ba ina fatan mun gano wannan da kyau inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na amma an ka jana cewa wai wai a to ba mu'mini bane fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum Allah maɗaukin sarki ya samu dace to jama'a takeicin takaitawa waɗannan 'yan takaitattun bayanai da muka gabatar don gani da fito da ma'anan wancan aya da al'imam abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari ya buɗe mana wannan babi da ita ƙarshen bayanan da muka kawo a kanta kenan roƙon da muke ma wanda ya halicce mu ya mallake mu shine Allah ka sa mun fa'idanta da abin da mu karanta na sanin ma'anan wannan aya Allah madaukin sarki ya samu dace al-imam abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari yace حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءت امرأة من خصأم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشك الآخر فقالت يا رسول الله inna faridatan lahi ala ibadihi fil hajji adrakat abi shaykhan kabira ولا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع wani hadisi shine hadisi na farko a cikin wannan littafi da ke bayani akan aikin hajji wanda al bukhari ya samu wannan hadisi daga malamin shi abdullahi dan yusuf shi kuma ya ce maliku dan anas ya karantar da shi daga ibn shahabin Zuhri daga suleiman bin yasarin daga abdullahi dan abbas allah ya kara masu yarda ya ce kanal fadlu fadl ya kasance radifa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a goye a bayan dabban annabi ma'ana annabi ya yi goyo a kan abin hawa faja'at imra'atun min khas'ama sai wata mace daga unguwa ko daga ƙabila ko daga gidan khas'am sai ta zo faja'alal al-fadlu yanzuru ilaiha sai fadli ya rika tsara mata ido wa tanzuru ilaihi ita ma tana tsara mashi ido sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya يصرف waje الفضل إلى الشك akhar sai annabi ya rika kawo da fuskan fadlo zuwa fuska ta da ma'ana tana nan in kalli da sai annabi tuya ya fuskar shi wani ya cigaba da bayani sai ya ƙara dawa sai annabi sai ya ƙara ku gano wannan da ke ku fa da ya rasulullah sai wannan mace ta ce ya manzon Allah inna lahi ala ibadihi fil Hajji. farlancin Allah madaukin sarki akan bayin shi dangane da farlancin aikin haji a darakat abi shekhan kadira ya riske mahaifina sannan ya manyanta la yasbutu alar rahila tsufa da raunin jiki ya sa ko ya zauna kan abin hawa bai iya tabbatuwa a fa'ahujju anhu shin zan iya aikin hajji a madadin shi qalan na'am bai ce eh wa zalika fi hajjatin wada wani al'amari ya faru a lokacin hajjin bankwana ne to zama kamar yadda muka zo muka yi fashin baki dangane da saƙon da wancan aya take ɗauke da shi to a takaice za mu ma wannan hadisi fashin baki mun gano wannan da kyau ko don kamar yadda muka ambata tun a farko-farkon karatunmu cewa ba sauri muke yi ba don dama mu allah maɗaukin sarki ya yi mu saboda wannan ne haka to wata mu fahimta ko a sai goma makaranta a rayuwar mu muka fahimce su muka yi aiki da su Allah mun gode me amfanin karatun zuku mala ya ce rijalus sanad mazajen da suke a cikin wannan isnadin ya kyauta a matsayinmu na ɗaliban ilimi ya zama dukkanin mazajen nan mun son su mun fahimce su kuma akalla mun haddace wani abu mai yawa don gane da saƙonni a kansu malamin al'imamul bukhari a cikin wannan isnadi shine abdullahi ɗan yusuf a tunisi ya ce bilmusanna wa nuna sakila za a rubuta a tunisi da ta'un da kuma nun guda mai shadda a tunisi ba a da ha hatiya, bayan wannan nunun din ya unni a kasanta sun muhmala sannan sai sun ba shi mai ruwa ba mala ya ce kun ya tuho abu abu abu muhammad alkala'i ana yi ma malamin al'imamul bukhari abdullahi ɗan yusuf a tunisi alkunya da cewa abu muhammad asluhu min dimashko shi wannan malami asalin shi ɗan dimashko sham ne sakana tunis sai je zauna garin tunis al-misri a lokacin tunisiya wannan yanki yana cikin ƙasan masar ne ya zauna kuma sai ya shahara ya yi fice da wannan suna wannan malami sikatun mutkinun mutumin kirki ne wanda ya kware ya goge dangane da abin da ya shafi al'amarin ilimin hadisi min asbatin nasu filmuwatta yana daga cikin amintattu waɗanda suke wanda aka fi yarda da su a bisa riwayen muwatta min kibarul ashira yana daga cikin manya-manyan malamai 'yan tabaka ta goma a cikin bayanan nan idan muka nutsa za mu zo za mu fayyace muku ya ake gane tabakatul ulama ko tabakatul riwati an gane wannan da kyau ko yana daga cikin tabaka na goma yarwa an malik yana riwaya daga imamu malik a wani lokaci kuma wa yahya ibn hamza da kuma sa'id dan abdul aziz sai muhammad ibn muhajir sai haitham ibn humaydin duk waɗannan malaman malamin al bukhari ne malam ya ce warawa anhu muhammad ibn isma'il al-bukhari al-imam muhammad ibn isma'il al-bukhari yayi karatu a hannun shi wa bakar bin sahal da kuma bakar ɗan sahal wa hubaish bin rizqullah qala bin ma'in ibn ma'in yace ma baqiya fil muwatta thaqu min bin yusuf yace ba wanda ya saura cikin madajen da suka yi riwayar muwatta wanda ya kai ibn yusuf aminci wa kana malikun yu'azzimuhu har shi kan shi imam malik ya kasance na girmama shi wa ya yakrimuhu kuma yana martaba shi babban malami ya rasu hijira na da shekara 218 kuma hadisin shi na cikin sahihul bukhari da sunan abi dauda da sunan na tirmidhi da kuma sunan na al-imam an-nasa'i malamin shi al'attunisi shi ne imamu malik kamin da imamu bukhari ce haddafana abdullahi bin yusuf sai ce kala akhbara ne malikun haka malik buna anas buna malik buna abi amir buna amr al-asfahi abu abdullah al'imam malik ɗaya yake ga anas anas kuma mahaifin malik mahaifin shi shine malik kenan maliku ya ci sunan kakan shi kenan malik ɗan abi amir ɗan amr al-asfahi ana mai alkunya da cewa baban abdullah al-madani mutumin madina ne al-faqih kuma ƙwararren malamin fikihu ne imamu darul hijira kuma shi ne babban limamin madina ra'asul mutinin kuma shi ne jagoran waɗanda suka fi kowa kiyayewa da tantancewa da tsatsefe ilimi wa kabirul musbitin sannan duk wani wanda za a ce shi sabtu ne sikatun sabt tabbatacce ne a ilimi wanda yake shi authority ne to maluku ne jagoran shi hatta qala al-bukhari malai yace har sai da kai ga imam al-bukhari yana cewa as-sahhu al-asalid kulluha isnadai idan aka tara su duka to isnadin da yafi kowanne inganci cikin ingantattu to kaji an ce malik an nafi'in an ibn umara wannan sarka na wannan isnadi shine malamai kema kirari da cewa silsila zahabiya tarkan zinare kenan saboda inganci minas sabi'a shi ma malik yana daga cikin tabaka ta bakwai shi kuma ɗalibin shi yana cikin tabaka ta goma za mu zo mu je da ake gane tabaka ɗin ku kwantar da hankalinku mu ɗalibai ne ba sauri muke yi ba ma da sanata in wasa saba'i imam malik ya rasu hijira na da shekara saba'in da tara wa kanan mauliduhu santa salasin wa tiski an haifi imam malik hijira na da shekara casa'in da uku wa ƙalar waƙidi balaga tiski ma'ana ya rasu na shekara 190 da casa'in da bakwai an haife shi hijira da shekara tasa'in da uku kun gano wannan da kyau ku haka yake al'imamul wagari ya ce balaga tis'ina sana imam malik ya kai shekara tasa'in ma a duniya to rabi' bin malik ammu malik yarwi haditha wa abuhu malik ibn abi amir yarwa an umar bin al-khattabi wa usman wa talha wa abi wa kana fika ce wa kana rabe malar rabe malik wani ammi nawa na imam malik wanda mahaifin shi malik ya yi riwaya daga saidina umar dan khattab da usman da talha da Abibakar ma'ana kakan imamu malik babban shi wannan tabi'i ne da ya karatu a hannun manyan sahabban manzon Allah kuma shi amintacce ne wa hamala bi malik wa humila bi malik salasa malaman tarihi suka ce mahaifiyar malik ta ɗauki cikin shi tsawon shekara uku qala ibn munzir abubakar ibn al-munzir yace wa huwa al-ma'ruf wannan shi ne tsanannen abu Wakila kanar sanatai wasu malamai suka ce shekara biyu ne Wakana shadidul bayat launin jikin imamun malik fari ne tar fawilan dogo ne azimul hama sannan mutum ne ɓarga-ɓarga asla yana da sanko yalbasu siyabul a adaniya Aljiyar yana sa tufafin saƙan adiniya kyawawa wa ya khalqa yana kyaman aske gashin baki wa Aibuhu yana aibata dimmi aske gashin baki wa ya rahu minal musla kuma yana ganin aske gashin baki ma musula ne da annabi ya hana wala yughayyiru Shaibahu kuma imam malik bai tara furfurin shi da lalli imam mali da yake kyaman ka aske gashin baki kwalkwal ya labarin gemu fa ku gano wannan a mazabin imam mali duk wanda ya sa reza ko aska ya tara gashin baki ya mai bulala goma kuma su ya tuba to ina ga waɗanda su kuma suke mai gemu ta'addanci kai ba ɗan sanda ba kai ba ka sa kayan sarki ba wata doka da ke kanka kawai ka kama halittar allah kana kashewa wanda ya sa kuma ku dina suka je mu shi gashin baki kuma ba a yadda ka bar shi dubu zuzu ba annabi ya ce a daddatse shi har da gyara shi an gano wannan ba a sa reza ko aska ko kilifa a ce za a cire shi gaba daya wannan shari'a ta hana amma malik yana ganin wannan ma musulaci wa amma mabda'i talabihi al-ilm wa mablaga ikbalihi alaihi. Malik ya ce farkon fara neman ilimin imamu malik da yadda ya mai da al'amarin neman ilimi gaba ɗayan rayuwanshi a haka Malik ya ce faƙar ƙalar imam rahimahullah haƙiƙa imamu malik allah maɗaukin sarki ya gafarta mai ya ce ƙultil ummi ce wata rana ya ce ma mahaifiyar shi azhabu fa bari in ji in koyo karatu faƙalar ta'al sai uwar ta ce ma malik zo falbas bal'il zo ka sa uniform tufafin neman ilimi fa'albasar ne siyaban musnira sai ta sanya man wani tufafi mai kyan gaske wa wadda a tsawilatan wahiyar shabiha bilkalansuwa sai ta kawon dogon hula irin na ɗaliban ilimi ta ta kafa mashi ala ra'asi wa amma matni sai ce man rawani fauqaha a saman hulata sun maƙala sannan ta ce izhar faktubil an yanzu ka je ka koyo karatu kun je da ake shirya yaro in zai je makaranta uwar arziki irin albarka kun ga da shan da ta yi jiyayen da ta zuba yasa mata ku dage 'ya'yanku su ilimi ku kashe duk abin da za ku kashe wajen 'ya'yan su ilimi ku riga binciken yadda suke koyo karatun a makaranta da sa ido a kan su wasu irin yara suke abota da su a gida da kan hanya da duk inda suke harkokinsu ne da kullum domin waɗannan 'ya'yan su ne ribinku su ne jalinku allah madaukin sarki ya taimake mu qala radiyallahu anhu imam mali yace wa kanat taqulu mahaifiyata so da dama takan ce man izhab ila rabi'a kai marmaza makarantar malar rabi'a fata'allam min adabihi ka koyo da'a da ladabi na malar rabi'a kabla ilmihi kafin ma ilimin shi tukuna kun ga a ka'ida ana karantar da ɗalibi tarbiyya da ɗa'a da ladabin ilimi da na malamai da kuma yadda ake zaman majalisi tun kafin a fara koya mashi bihin amma matsala yanzu ɗalibanmu na ahalus suna jiyan da suka zama ɗalibi bai kai ya komo ba ba wanda zai fara matsiwa da rashin kunya taiwa da malamin shi a alamtuhu arrimayata kulla yawmin da Sa'idu hu ramani ya ce ni fa fara kama hannun shi ina koya mashi target ina koya mashi harbi lokacin da hannun shi ya fada kuma wai da ni zai gwada harbi. a alamtuhu nazmal qawafi falamma qala qafiyatan hajani tuni na koya mai yanda zai tsara zance na kafiyan waki can da ya nuna sai kuma na ji harafin farko ni ya fara da zambo gare ni dan audu mutum kenan Allah madaukin sarki ya kiyaye to ta ce je ga koyo ilimin shi sai mala ya ce haza wa haza halin ra'atun min fudalatin nisa as-salihat as-salihat eh, was-salihi was-salihatihinna wannan shine halin mata masu falala kuma na kirki idan ka da za ka yi aure ko ka je ka bincika wace iri kuma daga wani gida karka je ka ɗauko virus ka zo ka kar kanka da kanka wannan virus ɗin ba zai rika tashi ba sai bayan hayayyafanta ga wancan ya tashi don wannan ya tashi ne da ta kai za ka rufa ka tafi lahira shi sa kada jarraba ta cika ka rika kallo ai tana da kaza tana wannan duk ƙarya ne ina gaya maka duk wani abu da kake gani a tare da ita ko ba shine gaskiyan ba an fahimci wannan gaskiyan yana can ƙasa shine me tunaninta me hankalinta me addininta menene kaza waɗannan abubuwan ya kamata ka nema ka sani duk wani abin da zai bullo na rayuwa kuma sai ya zama kayan rakiya ne amma sau da dama mutane kawai suna kallon kyallin ne wani zai je kama kwashe-kwashen ya je ɗauko kendir kendir mai taikin banza ko ka ɗauko ɗan maciji Allah ya kiyaye wasu ila malik buna anasir rahimahullah an sunni an tambaye imamu malik dangane da shekarun shi faƙada ya ce akabil ala sha'anika kai ji da kanka je ka yi harkokin gabanka ina ruwanka da shekaruna la tafis an salati wa sinnin wa malin in sa'alta wa mazhabi abu uku ku karka yadda ka gaya ma kowa sinin shekarunka shekarunka nawa ka ce kai muna nan dai aka kan mun dade a duniya in ba ya zama dole na makaranta ko na wani dalili ba kawai mutum zai tambaye ka shekarunka karka gaya mashi shi mun dade wallahi ka san kila lokacin da aka haife mu ba a rubuta ka tsaya nan ba mamaki an turo shi ne tambaye ka mai girma gwamna zai baka kwamishina amma ana so a ga shekarunka ya kai a baka da ka ce shekarunka talatin zai ce yaro ne a yi aikaci a sai dai ba kun ga hankali na ya nuna muku ba ni kawai wa malin kuma kakai faɗi janinka ɗi yadda zai an ganka fes-fes na kaga wallahi jama'a ko zizi ban da shi wa ya saka ba kun ganga cikin rufin asiri ba a ta tafiya a haka in sa'alta wa mazhabi a irin wannan roruman da ake ciki a za a ce jam'iyyanka ka ce abuwa yana duka ne ba mamaki wanda ya zo tambayin ya zo da kaya ne in ya ji kana hannunsu ya baka in ya ji kana wajen hannun kuma ya toka ka faɗa sai in an kai ƙarshe an fahimci wannan da ke ku wasinnin wa malin in sa'alta wa mazhabi ke san tambaye ma ne shekarun ka nawa ya ka dai san bayo aka haife ni ba laysa min al-muru'a maliku yace bai daga cikin mutunci ikhbaru rajul an sinnihi mutum ya rika bada labarin shekarun shi an haife ni na tinka ba wai sasa <laughs> laysa min al-muru'a bai daga cikin mutunci ka rika bada labarin shekarunka sai ya zama dole ana da bukata lalle to shine sai ka faɗa amma ga siddan kawai kato zai tsare ka shekarun ka nawa zai ka ce yayi hakuri Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu jama ga wannan tarihi mai cike da ban sha'awa da kuma ilmomi kwakwanci a ciki mun dauko kuma ga lokaci ya halin naka sai Allah madaukin sarki ya raya mu karatu na gaba za mu zo za mu dafa daga inda mu kwana muke cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم